crypto mining da kace Allah ya jarrabe ku da shi ba lokaci mai tsawo na san amun tambaya a ramadana a kai na amsa ba na daga cikin mutanen da ke haramtar da komai da komai a cikinsa kuma ina aiki da dama ina tunatar da waɗanda ake tambayan su fatawa don allah mu daina gaggawan ba da fatawa kan abin da ba mu da cikakken ilimi a kansa na ji wasu sun haramta bitcoin wasu sun haranta ma shi blockchain technology irin gaggawan haramta abu da ilimi bai ishe mu ba wallahi yana cikin dalilin da ya sa dukkan duniyar musulmai ta koma baya a technology europe fa sun ci gaba a technology ne a first industrial revolution shekara kamar ka ce 300 da suka wuce amma mu duniyar mu na ci gaba a technology sama da shekara dubu ka je ka duba irin gina pyramids da aka yi a egypt a giza ka je ka duba ci gaban technology a spain biladun andalus shekara 700,000 da suka wuce a irin granada cordova irin sevilla irin mallorca irin cadiz ga ci gaba gabanin europe da ci gaba duniyar musulmai sun ci gaba mai tsanani sama da shekara dubu amma meme da mu baya shine gaggawan ba da fatawar haramtar da ci gaba ilimi bai ishe mu ba wallahi wannan shi yasa ijtihadin technology mai da muslim wal baya gaba ne shine maimakon mutum bai da ilimi akan a yanzu akwai wanda na jiya ya yi rubutu ya haramtar da bitcoin da sauransu amma cikin rubutun sai yake maganan wai i naira ma wai bitcoin ne i naira ka duba rashin sanin abu baka san abu ba amma ka sa kanka a ciki wannan shine babban hatsarin da muke ciki kuma wai wanda yake so ya sani maimakon ya nemi experts a duniya a blockchain technology su yi bayani muna da phd holders muna da yasa sai mutum ya ɗauko wani yaro da ke mining wai sai a kawo gaban jama'a shi zai bayani yanzu za ka ɗauko kawai wanda ya buɗe facebook page yana posting ya maka bayanin digital marketing ko ya maka bayanin facebook ba za ka nemo wanda ke kamfanin facebook ya yi ba ka yi adalci kawai daga wanda ya buɗe Facebook ya zama expert sai a kawo wanda zai bayani shi ma bai san me ake yin ba wai sai a ce maka wai mining danna-danna ne mining ba danna-danna ba ne asalin mining a technology shine finding solution na abin da ba a samu ba shine abin da ake a mining amma sai a ce wai danna-danna sai a ce to 'yan danna-danne wallahi ba daidai ba ne a farkon fitowar rediyo da ka sani a kunna a ƙasar saudi arabia an haramtar da shi an ce haramun ne malamai sanda suka kai matakin da ana saukan ƙur'ani a masallaci akan kar Allah ya sa rediyo ya shigo garuruwansu an taba zuwa gindin antena na rediyo ana karanta ƙur'ani ana addu'a Allah ya sa abun ya lalace suka ce sihiri ne har sanda aka ɗauki manyan malaman su aka kai su inda ake broadcasting labarai suka ga me yin suka kuma ji ana sauraro sai suka ce ashe ba sihiri bane ashe fatawar da mun yi kuskure fitowan satellite station da yau muke da sunna tv muke da al-irshad muke da manara muke da afirka tv muke da wisal muke da alkausain ga sunan da dama ana koyar da addini shekara talatin manyan malaman sauri sun ce satellite a gidanka haramun ne kuma suna rubuce kuma suna cikin fatawar lajina a yanzu akwai wanda ke fatawar a yanzu saboda da kawai abin da suka gani ana nuna tashoshin turai to yanzu addini ya koma ciki ana koya me kuma ba su bambance sai ka ce kawai haramun ne sashi a gida to yanzu akwai tashar ma da 24 hours kira'ar qur'ani ake limancin haramain ma kana kallo to yanzu an da an warware fatawar to wannan shi ya kashe muslim world yawan gaggawan haramtar da duk wani abu gabanin a fahimce shi a yanzu abin da muke ciki da yawa an haramtar da ababe nawa ne aka haramtar da ba a gane shi kansa hoto ba sai mutum ce maka wai bidiyo halin ne amma hoto haramun ne sai mutum ya ce maka wai bidiyo halal ne amma hoto haramun ne saboda bai san technology ba da bidiyo kamera da hoto abu ɗaya ne hoto da ake kesa a ɗauke ka daya bidiyo kamera within one minute zai iya capturing images 40 da 'yan kai wani 20 da 'yan kai wani 60 da 'yan kai to hoton ne ake jajjona shi da juna shine yake zama bidiyo don amma sai mutum ya ce maka hoto haram ne bidiyo halal ne rashin fahimtar ma na'urar kanta gaba daya to ni shawari na shine duk abu na ilimi na cigaba don Allah in ilimin bai ishe mu ba mafi kankanta mu yi tawakofi mu yi putin fatawa on hall har sai ilimi ya wadata duk waɗannan technologies din mun ce imagine suke fitowa ba su zama tabbata ba so karka yi gaggawan fatawa kuma karka ɗauko kawai wani wanda ya ce yana mainin wai shi zai maka bayani ka nemi experts a duniya idan za a yi fatawa yanzu a lajina ko majma'ul fiqh islami sai an nemo gogagge a duk duniya sai a ji me zai yi bayani sai a je shi gaban malamai sai ya yi bayani a kan abin ba wai ana neman wani undergraduate ne ko wani postgraduate ba a gogagge a duniya musulmi da aka aminta da iliminsa in a likitanci ne shi zai zo ya yi in dna za a yi shi zai zo ya yi in nanotechnology ne ko bayan shi zai zo ya yi malamai su ta tambayoyi wani lokaci ana sati ana tambaya don a fahimci sirrin abin bayan an kammala tukuna sai a ce to me fatawa akwai fatawa yanzu recently gwamnatin dubai sun kiran last year united arab emirates suna son su yi magana akan smart chips da ake sa a human body suka tara masana mutum 250 a duniya ni kadai suka gaita daga west africa a wannan lokacin kawai na zo musu bayani akan smart chips a mahangar technology da a likitanci gabanin a bada fatawa dukkan taron mutum 250 daga duniya a zo ne a yi magana a kan amma a najeriya in ka jefa tambayar ko ina ka jefa za a amsa maka ba mai bukatan wani mara bayani haka muke ciki ina tare da professor sano shine sakatare general na ainihin world muslim council ya ce suna son yin aiki fatawa akan ai amma suna neman permission na su sanya sunanmu a program of event don mu zo mu musu bayanin ai yayi technology yake saboda malaman duniya su duba menene mafitar muslim umma a ciki but unfortunately mu ba ma fahimtar abun sai mu fara ba da amsa shi yasa ababe da dama da ake haramtarwa nan gaba da kai kowa zai shiru ba zai iya haramtarwa ba saboda economy na duniya can yake komawa kuma in ka ci gaba da haramtarwa za ka zo ka gane duk abinda da kake fahimtar ba haka yake ba a duniya kuma ka haramtar haramtar wanda kai wasu sun yarda da kai sun haƙura maimakon ka ce su yi abu kaffa kaffa ko kuma su kauce wa abu na shubuha sai ka haramtar sai suka bari sai duniya ta ci gaba sai aka bar su a cikin kunci wallahi duk abin da ke mai da mu baya gaggawan haramtar da ci gaban duniya na technology gabanin mu fahimci hakikanin sirrin abu